yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yanzu haka an haura shekara biyu tun bayan da hukumomin Najeriya suka rufe iyakokin ƙasar da nufin hana fasa fasakauri da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa su sarrafa abubuwan da suke bukata a cikin gida, musamman kayan abinci. Sai dai kuma har yanzu da muke maganan nan ana shigo da kayan fasa fasakauri, lamarin da masana ke cewa yana kasar tattalin arzikin ƙasa ta hanyar haddasa hawa farashin kaya. zargin da ake cewa jami'an da aka danka ba alhakin kula da iyakokin kan taimaka wa masu fasa ƙauri ya jima yana jawo muhawara a tsakanin al'ummar Najeriya. Abokin aikinmu na kafar talabijin na Trust TV ya ziyarci iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin, wadda aka fi sani da Semeboda, domin ganin abin da ke faruwa. To kamar yadda muka ambata abokin aikinmu na Trust TV Ayuba Iliya ya kai ziyarar gani da ido ɗaya daga cikin iyakokin Najeriya. A ka yi tafiya kwanan nan ka je har Semiboda, Yaya ka ga yadda al'amura ke tafiya a wurin na maganan 'yan fasakwauri da kuma yadda su jami'an kwastam da 'yan sanda suke harkoki a wurin? To gaskiya abu ne na takaici gaskiya saboda abun da mutum ya gani a can ba abu ne wanda mutum zai yaba ba. Hmm. Ba abu ne wanda za ka ce eh an yi aiki tsakani da Allah a tabbatar da tsaro da kuma girman tattalin arziki na Najeriya. Saboda ana nan da dai gashi nan ga jami'an tsaro kana gani. Hmm. Suna nan da yawa. To amma kuma abin da muka gani shine yana nuna alamun cewa ana nan ne dai kawai an taru a wurin ba da tunanin a tabbatar da tsaro ba kawai ana nan ne saboda a ga game za a samu a karɓa kuɗi daga wurin masu so su fita ko su shigo so irin abin da na gano kenan kuma gaskiya abu ne wadda na duba na ga cewa to da irin maganan da ake yi yanzu na maganan tsaro a Najeriya kuma har yanzu muna nan a boda kana zuwa ɗan ɗari biyu in kana da shi yanzu ka je ka ba da jami'in tsaro a wannan wurin sai ka shige ka wuce ka yi abin da kake so ka yi ka dawo. Ko da me ka ɗauko ba ma mai maganan abin da ka ɗauko saboda ana duba kuɗin ne da za ka bada iya abin da ka ɗauko ana duba shine iya kuɗin da za ka bada hmm, ba wai ana so a gane mai ka ɗauko ba a girman abin da ka ɗauko ko ma menene kawai za a yi mishi kuɗi ne ka bayar ba magana ga ƙasa ta yarda da shi ko ƙasa ba ta yarda da shi ba kai kam ka bada kuɗi malam shi kenan kawai sannan kuma kana iya ɗaukan kaya ma ka zo ka wuce ba wani mai bincike ya ga cewa a'a lallai wannan me ka ɗauka. So wannan gaskiya damuwa ne sosai. To akwai ka'idoji da ake cikawa misali idan mutum ya siyo mota daga waje dole akwai takardu da zai yi ya biya gwamnatin tarayya wasu kuɗaɗe kafin ya shigo da wannan mota da ya siyo daga ƙasar waje. Kaga ana yin irin waɗannan ko kuma a'a kawai dai ɗan na goron da ake bayarwa ne shi shikenan sai mutum ya wuce. Eto eh daga wannan inda na je kan shi mai boda ɗin da shike kamar inda na ce ba buɗe shi ba tukunna. Mm. Eh, babu ba mu dai ga tafiyan motoci a wurin ba bai shiga da fitan motoci ba babu amma in dai kafa ne kake kafa ko kuma za ka hau mashin ka bi abin nan ka wuce to akwai wannan so shine iya abin da muka gani eh, sannan masu mota kuma idan akwai wasu hanyoyin da suke bi banda wannan ainihin eh, border post ɗin to wannan shi ma wata zance ne daban wannan suna nan da yawa hanyoyin da suke bi din eh, ka samu labari ko ka gani ta hanyoyin da suke wannan shige da ficen E to na abin da dai muka sani da muka ji daga cikin eh, hirar da muka yi da wadda suke mu'amala ta wannan gefe da wannan abin nan din abin da suke gwada mana da cewa shine wasu daga cikinsu suna da alaka da wasu jama'an tsaron. Hmm. su abin da suke yi shine idan ka zo idan kana da wani bukata kana iya magana da eh, da su su zai su yi magana da jami'an tsaron sai a ga me za ka bada idan ka bada sai a sayar da za a yi a wuce da kai ko da za ka bi daji ne ko ba ba ainihin abin din za ka bi ba ko da daji za ka bi suna iya baka abin da suke ce cover Mm. ko security eh, abin nan wani protection haka sai a bika amma escort yauwa za a bika a baka escort to su za su bika daga cikin jami'an tsaron ma za su bika su baka escort duk wani inda aka je akwai damuwa za su tsaya maka su yi magana a barka ka wuce kuma ba bisa ka'ida ba ba bisa ka'ida ba to ayuba na gode sosai sosai kuma san da dawowa na gode sai na zo karɓar na tsarabar <laughs> Don jin ta bakin hukumar hana fasakauri ta Najeriya, abokiyar aiki na Bilkisu Ahmad ta tattauna da kakakin hukumar ta ƙasa Joseph Ata ga abin da ya shaida mata. My reply is simple. If any person is privy to Wannan amsa ce mai sauƙi kowa zai iya ba da amsar cewa ko ana shigo da kayan da doka ta amince ko ba a shigo da su. Irin waɗannan da suke zargin zargin akwai buƙatar su taimake mu da bayanan sirri kan masu aikata irin wannan. Kullum muna bakin aikin mu don yaƙar masu yin ƙaurin kaya zuwa cikin ƙasar nan. Ko a makon da ya gabata an kashe jami'an mu guda biyu a yayin da suke ƙoƙarin yaƙar masu yin fasa ƙwauri. Amma idan akwai wanda ya san wata barauniyar hanya da masu fasa ƙwauren ke bi su aikata hakan ya tuntuɓe mu ko ya sanar da mu, suka da ɓata suna ba zai taimake mu ya taimaki ƙasar nan ba. Wannan shi ne amsar tambayar. Ba za a ce duka jami'anmu bara gurbi ba ne. Duk wani jami'i da ya aikata abu mara kyau, a yi ƙararsa, mu san shi. A faɗa mana abin da shi wannan jami'in ya aikata. Ya shigo da abin da doka ta hana ne, an ba shi cin hanci ya karɓa ne? Idan har ana duba dokokin hukumar kwastam, musamman lokacin da kanar Hamid Ali ke jagorantar hukumar, za a tabbatar da cewa hukumar ba za ta lamunci duk wata hanyar cin hanci ba da rashin biyayya ga doka. don haka a baya idan aka samu wani jami'i da laifi ake korar shi ko a rage uh, masa mukamin saboda haka akwai buƙatar 'yan najeriya su uh, taimakawa da hukumar kwastam da bayanai da zai taimaki jami'an gudanar da aikinsu da kyau To an gaida Jamilu Adamu da fassara kalaman kakakin hukumar kwastam ta ƙasa Joseph Atta. Kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma ta Freedom Radio a Kano da Nas FM a Yolan jihar Adamawa. Kuna kuma iya samun shirin a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. To madalla, shirin nama a yau na tattaunawa ne akan yadda fasakauri ke kasar tattalin arzikin Najeriya. Abokiyar aikinmu Halima Jumrau ta tattauna da Dr. Muhammad Shamsuddin Ibrahim, malami a sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero ta Kano, kan irin illolin da fasakauri ke yi ga tattalin arziki da yadda yake haddasa hawan farashin kayan masarufi. Idan aka kyale shigo da kayayyaki hakan nan kai tsaye ko waɗanne iri, so su masana'antu na cikin gida za su sha wahala kuma zai zama cewa a takaice masana'antun cikin gidan ba za su iya rayuwa ba misali za su kayan da ake kawo daga wajen za su iya kashe masana'antun cikin gida watakila saboda sun fi kyau ko sun fi arha ko wani abu makamancin haka. Na biyu misali daga cinikayyar waje gwamnati tana sa wani adadi na kudaden shiga da za ta samu ta abin da ake cewa import duty wanda duk ya shigo da kaya bisa ka'ida zai biya gwamnati wasu kudade wanda wanne yana ɗaya daga cikin manya-manyan misali hanyoyin samun rabanu na gwamnatin tarayya musamman wanda da shi ake aiwatar da ayyukan misali yau da gobe na ƙasa. sannan kuma dole ana buƙatar rekod na cinikayya tsakanin ƙasa ɗaya da sauran ƙasashen duniya domin da shi ne ake amfani wurin lissafa balance of payment a misali cinikayyar ƙasa da sauran ƙasashen duniya wanda kuma wannan yana zama kamar wani basis ko wani turke na economic planning tsarin tattalin arziki wanda da shi ne ƙasa take ɗora a misali harkar tattalin arzikinta akan taswirar ci gaba. So shi matsalar fasa kwauri duka waɗannan amfani da ake samu idan an bi ka'ida ta cinikayya tsakanin ƙasashen duniya gaba ɗaya fasa ƙauri yana yi musu illa ne domin kuwa kin ga duk kayan da aka shigo da su ta hanyar fasa ƙauri import duties da ake biyan gwamnati ba za a biya ba kenan wannan dalilin zai jawo kenan gwamnati ta asarar revenue mai yawa idan gwamnati ce asarar rabinu mai yawa ƙarshen ta sai dai ta koma ta ciyo bashi wanda shi kuma bashin nan illa ne ga tattalin arzikin ƙasa. Dakta idan muka duba yanzu haka wasu kan iyakokin Najeriya suna rihe ba a shigowa da wasu kayayyaki kuma ba a hita da wasu. Amma duk da haka akwai 'yan wasa kwabri waɗanda ke bi ta ɓarauniya hanya suna hita da wasu kayayyaki. Irin mm. wannan wasa kwabri shi kuma wace illa yake wa tattalin arzikin ƙasa. To, uh, wannan maganar fitarwa kenan a uh, dokokin shige da fice na kayayyaki bangare biyu ne dama. Akwai bangaren shigowa wanda shine maganar import duties, akwai kuma maganar uh, fitarwa waje a export duties. Ba shakka mafiya yawan kasashe na duniya suna taimakawa 'yan ƙasa ne domin su haɓaka fitar da kayayyakin su kasashen waje, musamman saboda a samu kuɗaɗe daga ƙasashen waje to amma kuma wannan ana yin sa ne bisa ka'ida mafi yawa akwai kayayyakin da gwamnati take lissafawa kai tsaye ƙarƙashin yarjejeniya ta free trade zone wanda su za a fitar da su ne ba tare da wata ka'ida ba ba tare ma da mutum ya biya haraji ba to amma akwai kuma kayayyaki na cikin gida musamman waɗanda ake buƙatar su a cikin gida wanda ba su wadata ba zai zama fitar da su sai an sanya haraji mai nauyi saboda gwamnati tana ƙoƙarin ta rage fitar da su ne musamman kayayyakin abinci waɗanda basic food ne misali wanda ake amfani da shi yau da gobe fitar da shi ɗin da yawa yana jawo ƙarancinsa a cikin ƙasa wanda kuma wannan yana jawo wahala ga su 'yan ƙasa da kuma tsadar kayayyakin masarufi. So mutane kuma musamman 'yan kasuwa ɗabi'a ta ɗan adam kowa mai son kansa ne misali. So don haka sai su ringa ƙoƙari suna samun hanyoyin da za su fitar da irin waɗannan kayayyaki ƙasar waje ba bisa ka'ida ba ko da gwamnati ta sa wani haraji na export duties da mutum zai biya kafin ya fitar da kayan waje sai a samu wasu hanyoyi watakila wani lokacin ma da haɗin bakin wasu jami'an tsaro da ake ganin ɓata gari ne misali a cikin ma'aikata sai a fitar da waɗannan kaya zuwa ƙasashen waje so inda in wannan yake da matsala shine dukkan kayan da babu su a wadace a cikin ƙasa. kamar yanzu Najeriya da ta hana siyo kayan abinci daga kasashen duniya ta ce lallai sai an noma an yi amfani da shi a cikin gida to sai su da fitar da su daga cikin ƙasa ba bisa ka'ida ba ba ɓangaren kayan da gwamnati ta yadda a fitar da su ɗin ba to wannan yana ƙara wahala a cikin ƙasa domin ko yana ƙara ƙarancin su kayan abincin ne a cikin ƙasa sannan kuma yana jawo hauhawa farashi na kayan abincin tunda idan kaya suka yi karanci a kasuwa lama budda sai farashin su ya tashi sannan kuma duk da haka ita ma gwamnatin tana yin gagarumar asara na kudaden shiga tunda idan kayan da ya kamata a biya wa export duty ne idan ba a biya ba aka bi taɓa rauniyar hanya aka fitar da su ita kanta gwamnati ta tafka asara. Baya ga haka wasu kayan na masarufi gwamnati tana ba da tallafi a cikin sarrafa su domin 'yan ƙasa su same su da sauƙi. To idan aka ɗebe su aka kai su wasu ƙasashen to kenan ya zama gwamnati ta yi asarar wancan tallafi da ta bayar da ya zama ba 'yan ta ne za su mori wannan tallafi da ta bayar ba. So waɗannan hanyoyin kin ga kowannen su zai taɓa tattalin arziki ta fuskar da za a ce ya masa illa kenan. Dr. Muhammad Shamsuddin Ibrahim, malami a sashen nazarin tattalin arziki na Jami'ar Bayero ta Kano, a hirar shi da Halima Jumrau. To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Muhammad Shamsuddin Ibrahim Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu, da Bilkisu Ahmad, da kuma Halima Jumrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.